ladar wanda ya jira bayan sallah asuba har rana ta fito ya sallah raka'a biyu ya tabbata hadisi wanzan Allah alaihi salatu wassalam yana aikata haka idan ya sallah asuba sai ya zauna ya ta zikiri daga cin abin da ya kamata mu nana ta kanmu shine mu yawaita zikiri yawaita zikiri da tasbihi da salatin annabi da istighfari wannan ya kamata a samu yawaita a tsakanin ahlus sunna mu yawaita zikiri dan wani an ce zikiri sai ya kama magana dariƙa ne zikiri yana cikin rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine sayyidu zakirina wa zakirati duk wani mai zikiri a bayan annabi yake alaihi salatu duk motsinsa zikiri ne wato ko littafin nan hisnul muslim ka haddace zaka samu zikirin safe zikirin zikiri kala wajen 130 ya kawo a ciki da munasabobi daban-daban kwanciyarmu zikiri ne tashinmu akwai zikiri baccinmu akwai zikiri in ka shiga gida akwai zikiri in za ka fito akwai zikiri in za ka shiga banɗaki akwai zikiri da addu'a in ka fito akwai zikiri shiga masallaci akwai zikiri fitowa akwai zikiri shan ruwa akwai zikiri cin abinci akwai zikiri sa riga akwai zikiri Tubewa ma akwai zikirin tubewa. kai har kwanciya da iyali akwai zikirin sa ka san zikiri ne na kwanciya da iyali ma ba baka ka kwanta yadda kake so ba sai da aka gaya ma zikirin da ake yi da addu'a da ake kai nu sabbi haka kathira wa nazkuraka kathira naka kunta bina basira to shine annabi sallallahu alaihi zauna ya ta zikiri sai rana ta fito sai ya sallah raka'a biyu ya ce wanda ya haka kamar yayi umara ne cikakkiya kaga wanda bai samu damar zuwa umara ba sai ya lazamci wannan shi yasa ibnul qayyim yake cewa ya ce shekul islam ibn taimiyya yana da lokuta guda biyu da ba a zuwa gurinsa ba ma a sallama da shi shine bayan sallar asuba da bayan sallar lasa na lokacin ne da yake ganawa da allah zama yake ya ta zikiri ya ta zikiri ya ta zikiri ya ta zikiri ya ta zikiri sai ya gama sai ya ce musu wannan shine abin shine shine shine shine shine kamar batir ne ka cajo shi Shi ne kamar caji na ya ce in ba wannan sai na faɗi zikirin shi ne karfi na kamar ka cika ƙoshi ne yanzu sai a fita a ta mai a ta yaƙi don allah a faɗakar da 'yan uwa na ga wasu daga ciki in za su zauna ko su tashi sai su kira sunan manzon allah sallallahu alaihi wasallama to kaga in za a tashi ko a zauna ba ake kira zamta fa tawakkal ala Allah haka annabi sai ya koyar akwai zikirin tashi akwai zikirin zama akwai zikirin in kaga abin tsoro me zaka ce komai akwai zikirinsa in abin farin ciki ya zo maka ko abin tsoro ya zo maka ko abin mamaki ya zo maka duk dai Allah ake koma gare shi saboda haka haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar amma ka ga yanzu ka zaka tashi wancan ya kira Allah wancan ya kira annabi wanda bai sani sai ɗauka duka ɗaya ne kuma da za a rike ka a ce to shikenan kai mabiyin waye za ka ce mun bayin annabi sallallahu sai a ce to nuna yadda annabi ya koya maka kai haka sai kai tsuru tsuru kuma shi annabi sallallahu alaihi wasallam ba kai ne mabiyinsa ba shi ake bi to ya ya koyar da yadda za a yi wannan abu yadda ya koyar kawai kai haka mu duk abin da annabi ya koyar ba mu da matsala a kansa da abin da kaga ana sabani to wanda bai zo a zamanin annabi ne sai ai sabani wani ya ce yi, wani ya ce ka ayi amma na annabi sallallahu alaihi wasallam shi bai kamata ai sabani ba sai dai sabanin ingancin abin ya kai gare shi wannan ne za ga malamai suna ta karafkiya akan ya inganta ko bai inganta ba amma in ya inganta kowa sai ya jawo bakin sa ya sho magana ta kare malam iyalan eh, iyali na kullun sai ta menene hantarar marayan da muke riko har ta koya wa 'ya'yana kuma ina tsoron yi mata faɗa domin sai ta ƙara tsanar shi marayan menene shawara kar makalla in ji habba za ka yi wa mata ka faɗa ba to kana ruwa za ta shiga wuta hantaran maraya cin mutuncin maraya wulaƙanta maraya tozarta maraya ba an yatima fala ta ƙahar ko ba za ka iya mutu aziba ja mata wannan ayar fa'ammal tima fala taqhar fala taqhar kai mata haka fala taqhar wata ranta ta ta tambayi fassara ammal tima fala ta ce ke da na kawo miki aljanna gida wanda ire ni maraya ana wa kafilul yatim ka hate ni fil janna in kawo miki maraya don ki samu shiga aljanna ki rike shi fiye da 'ya'yanki ki masa tarbiya fiye da 'ya'yanki ki nuna masa soyayya fiye da 'ya'yanki mai abu talib yawan annabi sallallahu alaihi wasallama ya fifita shi akan su aliyu da ja'far da aqilu da jumana da talib da ummahani fatima bintu asad mata abu talib ita ce annabi sai yake cewa ta haife ita ce mahaifiyata ta biyu ita ta rike manzo Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin da ta yi wafati annabi sallallahu alaihi wasallama shi aka binne ta mahaifiyar sayyidina ali fatima bintu asad saboda ta riƙe manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta fifita shi akan nata 'ya'yan ki an kawo miki maraya don ki shiga aljanna kuma kina tsangwamasa kuma kai ba za ka iya mata faɗa ba kuma kaga ta kama hanyar wuta da 'ya'yan naka gaba ɗaya za su tafi wuta ita ma ta koya musu cin mutuncin maraya wai kuma ka ce sai ka tambaya kai dai wani irin lusarin mai gida ne ne aka bani haushi wallahi Allah matarka tana laifi kuma laifin nan kasan aya ce da hadisi sai ka ce ke wani irin in ba za ka iya ba kai mata wannan karatun kwafi iyayenki iya nan ka tura mata ka ce ga abin da mala ya ce ki kiyayi kanki da Allah wallahi mijinki ya kawo miki aljanna kake wasa da ita wannan marayan biki san abin da Allah ya aje ba dan marayu abin mamaki suke zama akwai littafi da nake rubuta akan tarihin marayu 21 da suka yi abin kirki a duniya maraya na farko shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam alam ya yatiman fa'awa Allah da ya same ka maraya me ya maka fa'awa me ma'anan fa'awa ya taro ka ya ɗau nauyinka ya kula da kai Allah ya fara kula da maraya sai ma takka ta kula da maraya ka kyale ta daka a kara maka Allah ka je kai gyara in ba ka gyara baka kata na mumi mata wa'azi a san wani sosai ya rufe mutum ido kai ya ji ainihin ya mata faɗa ta ki ɗauka ta watsar da marayan ko ya mata faɗa ta ki kula da shi ko kuma ma ta fushi kowa ya san irin matarsa amma kai ba za ka iya ba mu ka haɗa mu da ita mai mata wa'azin mm, Allah ya ƙara malan lafiya da imani da arziki mai albarka malami ne na je ɗaurin aure sai aka rasa liman wanda zai ɗaura sai aka kira ni na ɗaura to bayan an gama sai aka bani kuɗin liman malam ya halatta kuɗin a shari'a shi kuɗin liman kala biyu ne akwai kuɗin liman da sharaɗi tun Allah ya waƙi mu shahadata lillahi abin da ya kawo liman gurin nan fa kawai ya zama shaida ita kuma shaida ba a karɓa kuɗi dan da mutum zai je kotu zai ba da shaida sai kace a kace ranka daɗe ina da suka akan shaidan nan me suka kai ce wanda zai wa shaidan ya ba shi kuɗi za a karɓi shaidarsa to sai rigima ta barke kan auren nan da rigima ta barke kan auren sai aka je kotu sai aka ce kai waye shaida ka so ne ce limamin da ya daura auren shine shaida ta aka ce to zo liman liman ya zo ya tsaya sai ɗan ya ce ina da magana ranka ya daɗe sai ce mai magana ka sai ce shi wannan limamin A kan me ya zo nan ta ya zo shaida to ya karɓi kuɗin sai alƙali ce ah, ya ka karɓi kuɗi kan shaida da aka ce to tashi ka fita ba zai karɓi shaidar ka ba saboda ka karɓi kuɗi a hannun wanda zaka ba da shaida zaka iya karkata zuwa gare shi saboda haka wannan kuɗi da ake bawa shari'a ba ta zo da shi ba ta faɗe shi ba ma in ma an sa shi a sharaɗi malamai suna ga shin za a iya karɓa ko ba za a karɓa kamar uban yarinya sai ce to sharaɗin auren yata sai za ka ba ta sadaki dubu ɗari ni kuma babanta ka ban dubu ɗari limamin ka ba shi dubu hamsin ya sa a cikin sharaɗi to malamai sun ce in ka da sai ka karɓa amma bai sa sharaɗi ba sai ba an ɗaura awa sai ce ina nawa da ka ba su sai ce ina nawa itawa ina jin suke kiransa itawa yana nan da sunansa bayan sadaki kuma a shigo da wani kuɗi ko a shigo da wata hidima to malamai sun yi ma maganganu akan wannan cewa za a karɓi wannan ko ba za a karɓa ba to kaga ashe amma bayan an ɗaura aure ba kai kace a baka ba bayan an daura aure sai kuma wani ya miƙe ya ga cewa to limamin nan fa shi fa bashi da wani aiki da ake biyan sa bari a dan bashi wani abu sai kuma gefe baka wani abu to wannan sai ka karba ka sa a jihunka hani'an mari'a tunda sai bayan an gama aka baka shi ko wanda ake cewa a baya din ba sa daurawa sai sai sun karba saboda shine kudin karba to wannan gaskiya ba daidai bane za a ba liman sadaka a bashi amma kamar yanzu masallatai wasu sukan ce za a zo ɗaurin aure sai an ajiye wa masallacin dubu goma dalilinsu guda uku ne na farko an zo ɗaurin aure akan yi kace-kace da gurin a ci alewa a ci biskit a ci goro a zuzzubar da takaddu in sun tafi sai sun yi wajen share masallacin da wanke shi sai sun karo yawan masu share masallaci na biyu suna rubuta satifiket su bayar wani ko ba lokacin sallah yake zuwa ba sai an da inji an kukkunawa wanda suka zo ɗaurin auren AC su sha AC su tafiyarsu da haka sai wasu masallatan wannan ni na goyi bayan su domin in ba haka aka ba kuma su ɓaɓɓata banɗakai su tafi so da sai kaga in ba wannan tsarin masallatai nan gaba sai ka ce zaka kai ɗaurin aure wani masallaci ma su ce ka kawo domin ka ƙara musu nauyi ne da wahalar shara da bata guri da sauransu da sauraka suka ce to duk wanda ya ka daurin aure za a rubuta masa satifikin za a kaza sai ya aje dubu goma tun kafin ma a zo ɗaurin auren to kaga wannan ka'ida akai da su baka da baka tafi masallacin da ake karɓa free of charge wannan ba laifi su kai ba to kaga wannan kenan shine game da wannan kuɗi wanda suna nan da yawa kuɗaɗe ne sun kai wajen hawa takwas ta amma ni wata ran in naga an bayan nakan yi shuru dalili limamanmu da momi, da masu ɗaurin aure da masu yankan kaza da sauransu a lunguna <laughs> akwai wani ango mai yankan kaza dama kai nasa ne yauwa kai da kafafuwa nasa ne eh, da an gama ma zai cire abinsa kan ma aji a ciro masa Akwai kuma da ake kai naira biyar akwai wanda ake kai naira goma sau da baya aikin komai baya sana'a komai kuma ka sa shi yanka ma kaza kai ta ka yanka a baka ka ɗauke shi aiki ne sai ka biya shi yankan kazar da yamma ga irin wankan wankan gawa wankan gawa kyauta ya kamata a yi amma sai ka gan sun yi wankan ana ɗaukan abu a basu wannan ba za ka ce sai dai in a na marayin aka ba. amma wani ne a ciki ya ce to wannan shi aikinsa duk sanda aka yi rasuwa ya zo ya wa gawa wanka bari a ɗan bashi kaza sai aka bashi wasu masu hakan kabari ne haka ake zuwa a watse an san sana'a su kenan suna makabarta su yi mana gadin matattunmu su kula da kabarin su nome ciyawa su tattoshe ramukan da gafiyoyi suke shiga suke cin naman mamatanmu duk su yi wannan aikin amma kuma sai ka ga an zo ba su da cikakken albashi akwai lokacin ma da wata makabarta suka yajin aiki saboda wata biyar lokal gamman bata ba su albashi ba suka yajin aiki suka ba makabarta haka to kaga in har za mu dinga kare rayayyunmu ya kamata mu kare alfarmar matattunmu musamman yanzu da matsafa suke ba wa mutane sa'a su je makabarta su tone kabari a yi tsafi da shi kaga dole a karawa kabarbura security matsafa sun keto suna cin alfarmar mamatanmu to mu kiyaye wannan to kaga waɗannan haka ne haka wajen sadaka ta, uku da ta bakwai da ta arba'in duk kaga ai dabaru ne da ta shekara ma shi limamin ya riƙe amma shin an yi mutuwa gidansa ba a yi tunda shi zai bada kuɗin amma din da aka yi mutuwa ya rike kwana bakwai ya rike kwana uku ya rike arba'in ya rike shekara Shekara na yi zai ce a canzo kuɗi gobe ne fasarakan nan shi ko mamaci ya halatta a yi masa addu'a a yi masa sadaka amma ba rana ba lokaci kana da mamaci za ka iya sadaka Allah ka kai masa ladan kana da mamaci kullum ka kai masa addu'a ba iyaka amma a ce sai sau hudu za a yi masa wannan kamar iyakance masa alheri ne sannan sanya ranar da adadin shi kuma bida'a ne saboda ba a samu nasi ba amma an kace ai tewa mamaci addu'a mun yadda ai tewa mamaci sadaka mun yadda ita ma sadaka kala biyu ce akwai muttafaqun akwai akwai mukhtalafun fi muttafaqun shine da ɗanka da wanka da kaninka da shakikinka da wanda duk akwai jini tsakaninku in ya dauki abu ya ba ya ce akai maka ladan muttafaqun alaihi zaka samu ladan amma ni da kai da addini ne ya haɗa mu amma ba mu da alaƙa ta kusa ta jini sai na ɗauki kuɗi na ba na ce Allah kai maka ladan to wannan ne ake da saɓani zai je ko ba zai je ba shekul islam ibn ya ce kai zai ji ba aiki na bane na baka a lahira ba ana ɗaukan alhakin wani a ɗora mana ɗauki ladan wani a ba wani ba tunda a lahira ma ana ba da ladan wani ga wani a ba da alhakin wani ga wani ashe a duniya ma wani zai iya ɗaukan alhakin wani zai iya ɗaukan ladan wani to kaga wannan shine ta ɓangaren wannan sai ta ƙarshe ko Allah ƙara malar lafiya ina tambaya akan ƙiyamun laili idan ka tashi ƙarfe hudu kai ta yi sallah ƙiyamun laili menene ta yi ƙiyamun lailinka ta yi ai dama abin da ke kira ƙiyamun laili ai an faɗi ƙiyamu kuma an ce laili ashe ana son a yi shi da daddare kenan daga nan har zuwa keto alfijir duk wata sallah da kai a daren nan ta me tunda babu qiyamul fajari sai dai raka'atal fajari akwai raka'atal fajari ita raka'atal fajari sai alfijir ya keto ake yinta shi kuma qiyamul layli duk abin da kai shi kafin alfijir ya keto shi ake kira qiyamul layli sawa'un raka'a biyu ne hudu ne shida ne takwas ne goma ne sha uku ne ko ma ɗari ne salatul layli masana masana masana masana kai ta yin raka'a biyu biyu biyu in kuma kana son ka tsaya a sha uku annabi sallallahu alaihi ya tsaya a sha uku amma bai hana a ƙara a sha uku ba sai dai shi sha ukunsa tana da siffa uku ɗul zungura zungura ne kuma ba ma yin zungura zungura dawam kullum yake adad ɗul husn qiyam ah, dawam adad to sai mu ɗau adadi mu aje ɗul mu aje dawam mu aje husun dan mas'ud ya ce na fi annabi sallah alayhi salatu wasalam yace sai da na so in gudu in dan mas'ud zai gudu a karama kallawa zai tsaya aka ce me yasa yace da yayi fatiha sai ya shiga bakara karatun annabi in kana rubutu ba iya rubuta kuma a suratul bakara din in ya wuce aya aka yi magana azaba sai ya tsaya ya ce Allah ka tsare ni wannan azabar in ya wuce rahama sai ya ce Allah ka ban wannan rahama haka yake tafiya ya gama bakara kaf ice bayana nan na kaman abin nan sai na ɗauka ko zai ruku'u sai na ji ya shiga nisa nisa ina jin ko an je ƙarshen ta za a yi ya gama nisa sai kuma na shiga ya shiga ali imran sai da ya gama su sannan ya ruku'u Ice shi ma ruku'un kusan karatun ne ya ɗago ya tafi sujada shi ma sujada kusan karatun ne yace isa na so in gudu to kaga shi abin da yake yi a nan gurin shi yasa aikin nafila ya ce ka ɗebi gwargwadon yadda za ka iya amma a farilla ka yi yadda yi amma a nafila ka ɗebi yadda za ka iya yanzu annabi sallallahu alaihi wasallama ya taba yin azumin kwana uku ba sahur ba buɗe baki na nafila awa 72 bai ci komai bai sha komai ba yasa bai suka ce mu ma bari mu gwada ya gansu ya ce me yake faruwa suka ce azumi kake yi mu ma muke yin irinsa sai ce ku daina ku ba iri na bane ku ba iri na bane antum ba iri na bane ku ku daina ku irin naku da kuke wannan wannan khususiya ce ba za ku iya wannan ba ice ina ma abitu ni rabbi wa ni ice ina kwana Allah yana bani ci yana bani sha aka to in ya bashi ci ya bashi sha ina azumin kuma ka koma a shifa a karama kalla me ake nufi da yana ciyar da ni yana shayar da ni kuma ina azumi in dai ci ne na baki sha ne na baki azumi ya kare to wani irin ci Allah yake bashi da irin sha Shi ne alqadi ya kawo maganganu malamai akan wannan yace yana bani wasu ka ce kuwa ba dai ka baka ci ba baka sha ba ai jikinka rauni yake to shi tasbihin da tahmidin da azumin yana bashi fawa da ƙarfi na kamar ya ci ya sha <laughs> mutum ya san annabi ya huta a karama kalla yasa ni babu wani mutum da na damu da rayuwarsa kamar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam rayuwarsa da ke karanta in na karanta tarihi mutum daya to sai na karanta na annabi so 70 to ba a tambaye ni kowa ba annabi za a tambaye ni shi wannan dai dama sa ya nuna min annabi tunda ya nuna min Allah ya saka masa da alheri sai mu hada a can amma duk wanda ya ce ku zo ku je wajen annabi sai da ka kama hanya sai ce tsaya ni ma din na isa ki ce a ai aka raba kalla mu je dai mu kaisa kai ma din baka isa kanka ba mu je tare wannan shine wanda duk kai ka wajen annabi sallallahu ya gaba maka komai amma kaga mutum ya ratse fusge hannunka tunda ba turo maka shi ba annabi aka turo maka shi za a tambaye ka akai duk kiran sallar duniya shi ake faɗa sunansa a ciki to Allah ya ba mu sa'a to Allah ya ba mu sa Allah ya sa mu dace abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada inda muka yi kuskure ko tuntuɓan harshe Allah ya yafe mana subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk